أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام Allahumma ati ta ƙawaha, wa zakiha, anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha wa ba'adu. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to a yau muna sha bakwai a watan tara watan ramadana hijirar annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ɗaya, wanda ya zo daidai da goma a watan biyar watan mai shekara ta da ashirin. Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da yardarsa ya tara mu a wannan yammaci a gidan mai girma a jiyan Kazaure a inda muke gabatar da karatun tafsiri a wannan wata mai albarka bayan sallar la'asar. A jiya muka kai ƙarshen sura ta tamanin daidai ita ce suratul a'ama ko basa mun kai ƙarshen ta ne da jin sakamakon fari fariƙaini tawagogi guda biyu inda muka ji wujuhun wasu fuskokin yau izin a wannan yinin misfira suna masu kyalkyali suna masu wato walwala wa wujuhun kuma yau izin alaiha gabara wasu kuma fuskokin a wannan yinin abin ba a cewa komai a cikin ƙura suke a cikin tashin hankali suke almu'minun albarara akwai muminai wanda su ne barara wanda suke masu wato biyayya wanda za su sami kyakkyawan aiki na amanu ko innal na amanu wa aminu salihati kenan sai wal kafara alfajara sai kuma kafirai fajirai sun ƙi bin Allah ba su kaɗaita shi ba kuma ɓanna suka yi ayyukansu a bayan ƙasa to da haka wannan shine abin da muka je ƙarshen suratul a'ama a jiya cikin darussa guda biyar wa nadkhulu yau ma yau kuma za mu shiga ta takhawir ita kuma ita ce sura ta ɗaya a jerin surorin ɗari da sha hudu wallati hiya aidan makiyya wadda ita ɗin ma dai makiya ce wato a makka aka saukar da ita wa ayatuha kuma ayoyinta tisu'un wa ishiruna aya tana da ayoyi ashirin da tara yana daga cikin falalarta ya zo a cikin ruwayar imamu ahmad bi sanadihi da sanadinsa ila bin umar radiyallahu anhuma har zuwa ga kan abdullahi dan umar allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa yadda ɗaya daga cikin mutane bakwai da suka fi kowa haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ibn umar a cikin su to ibn umar ya kuli yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mallan Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyama duk wanda zai ji daɗi zai so ya ga ranar tashin alkiyama ka annahu ra'ayu ainin kamar yana ganin kiyama ganin ido to fali ya ƙara to ya karanta izan shamsu kuwirat da kuma bayanta ya karanta izar sama'un fatsarat da kuma izar sama'un shakkat malala ya ce duk wanda yake so ya ga alkiyama ganin ido ko ya ji ta kamar yana ganinta to ya karanta waɗannan wato ayoyi wani hadisi rawahu turmuzi aiba imamu turmuzi ma ya rawaito irinsa wannan game da falalar wato surar kenan sai mulahaza tsokaci da za mu yi kafin dai mu shiga sura wa ma'alumun annal kauna wa ma fiha ko wa ma fihi ayatun duniya da abin da yake cikin ta aya ce kama tarshidu kasiratun mina min ayil qur'an kamar yadda mafi yawa cikin ayoyin alqur'ani suke nusantarwa ila ta'ammul zuwa ga dan adam yayi nazari ya yi tintintini a tsanake bimafil mafil kauni dangane da abin da yake cikin duniya ayoyi da yawa ga sun ja hankalinka ko halittar sama ko halittar ƙasa ko kai kanka ma kamar yadda ce wa fi anfusikum afala tubsirun ko kuma duwatsu da sauransu afala yanzuruna ilal al-ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa suraka duniya da abin da yake cikinta dukkaninsu ayoyi ne wanda suke nusantar da kai zuwa ga samuwar mahalicinka don ba su suka yi kansu ba kamar yadda wani mai hikima yake cewa fa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kowane abu da za ka kalla inda zaka ci dogon zango a tunani to zaka samu a jikinsa akwai ayar da take nuna maka Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne illa annal ayat tatanawwa sai dai ayoyin sukan bambanta hunaka ayatun kabiratun akwai manya-manyan ayoyi kasama'i wal ardi kaman sammai da kasai wa shamsi wal qamar da rana da wata wan nujuma da taurari wa hawiha da wasu makamantansu fa haula'i ayatun da'imatun kuma su wa'annan da muka bada misali da su ayoyi ne dawwamammu fi kulli zamanin wa makanin a kowane zamani a kowane guri sama tana nan ƙasa tana nan ruwa yana sauka wata yana nan taurari suna nan dare yana zuwa yini yana zuwa sau da ka waɗannan manyan ayoyi ne da'ima dawwamammu madaddahar tsawon lokaci layabi ba sa wato ƙarewa amma inda ƙiyamu sa'a amma lokacin da aka ce alƙiyama kuma ta zo tashin ƙiyama ya zo to suna daga cikin alamomi na tashin alkiyama kuma rikicewarsu wa'annan wanda tun da duniya take haka ta gansu ba sa canjawa ba sa daina aikinsu to alamar alkiyama kuma in ta zo su zama su ne rushewarsu tashinsu daga aiki shi sa a farkon wannan sura ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a karamukan Allah malam sadiq daga aya ta ɗaya zuwa ta biyar. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أبطلت وإذا الوحوش حشرت a shinkidi yake cewa Allah madaukakin sarki da ya ce izar shamsu wirat idan rana aka tafiyar da ita ko kuma aka bice haskenta ta zama hasken babu ko kuma aka naɗe ta ita kanta ranar shinkiri yake faɗa cikin fi adwa'il bayan iktalafa fil ma'ana kuwirat malamai sun samu sabani akan me ake nufi da kuwirat Kuna aksara min asharati aqwalin an yi maganganu sama da goma wa kulluha amma dai duk kowace magana aka akai akan izar shamsin idan rana kuwirat din nan kowace fassara akai taduru ala nihayati amriha abin da take nunawa dai ƙarshen al'amarin ita ranar ne ya zo ko da za su ce a bice haskenta to dama haskenta shine amfaninta wanda za su ce a naɗe ta wanda za su ce a jefa ta a cikin ruwa ita ma kanta wato ranar so kowace dai fassara tana komawa zuwa ga dai ƙarshen al'amarin ranar ne ya zo ya ce wallazi ya shahadu lahul qur'an amma dai duk da sun fassarar da masu fassara suka yi abinda alqur'ani yake shaida da shi anna haza kullahu raji'un ila tagayyiri haliha fi akiri amriha yana komawa ne zuwa ga canjawar halin ranar kamar yadda yanzu ba ta canjawa kullun rana rana ce a ranar ta take fitowa to tana shi qur'ani yana shaida akan in alkiyama ta zo za ta canja li'anna Allah ta'ala ja'ala laha ajalan musamma saboda ita kanta ranar ai Allah madaukakin sarki ya sanya mata ajali lokaci wanda aka iyakance mata ambatacce wa ma'ana zalika annaha tantahi ilaihi ala wajhi alamu ya'lamuhu ta'ala za ta za ta kai ga wannan lokacin da ita ma ta gama aiki ta fuskar da Allah subhanahu wata'ala ne ya sani kama fi qaulihi kama yadda yake cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace wa sakhkhara shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma Allah ya ce shine wanda ya hore rana da wata kuma kowanne tsakanin rana da wata ɗin yana gudana ne amma ila ajalin musamma akwai lokacin da aka ɗaukan musu to wannan lokacin shi ne za a ce shamsun ko ya tare ɗau lokacin da aka ɗaukan mata ɗin ya ƙare ya ce fa mafahumuhu abinda za a fahimta annahu iza a hazal ajal idan wannan ajali ya zo ta tawaqqafat ko tawaqqafat za ta tsaya an jariyaniha game da tafiyar yanzu tafiya take to amma za ta tsaya idan wato ajalinta ya zo wa huwa ma yashiru Allah ta'ala fi Shi shine abinda Allah subhanahu ta'ala ya ishara da shi a fadin sa da yace fa iza baraqal basar wa Kasafal, qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar idan gani ya juye aka kisrife aka juye rana da wata kuma aka haɗe su wuri guda ga aidin lissafi kuma ya rikice saboda haka wannan yake nuna maka ita ma rana din tana gudana ne zuwa ga lokacin da za ta je ta wani ayatun ayoyin suna cikin suratul kiyama fa iza bari kalbasar wa kasafa al wa jumi'a shamsu aya ta bakwai zuwa ta tara ba'da an lam yajma'a qattu bayan kwa da a baya ba su taba haduwa rana da wata ba kowanne yana aikinsa ne akan lokacinsa inda wannan to ba wannan wa ma kana lahuma an yajtami'a kuma bai ma dace da su ba a baya su haɗe qabala zalikal waqt kafin wannan lokacin kama fi qaulihi kamar yadda yake cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamara wal layl sabiqun nahar baya dacewa da wato rana ta riski wata ta haɗe da shi da ita da shi babu wannan walal lailu ko kuma dare sabiqun nahar ya riga yi ne ba maimakon ya biyo bayansa Allah ce wa kullum kowane ɗaya daga ci rana da wata dare da yini fi falakin yasbahun yana falakinsa yana gudana yana abin da aka tsora shi kai suratu yasin aya ta arba'in. suraka bayan wannan sai yake izan nazarin lil mustaqbal wannan iza din da ce izan shamsu to ita wannan iza din wato zarfin ne lil mustaqbal sa sai nan gaba zai zo domin da aka ce maka idan kaza ya faru ai kana jiran ka ji to me zai biyo bayan faruwar kaza din to zan ce idan shamsu kuwirat idan rana aka nade ta ko aka bishe haskenta to kaga aka buƙatar me zai faru to saboda ba iya ranar za a wa haka ba abubuwa za a yi kaza idan kaza da kaza da kaza sai an gama lissafo su sai kuma a gaya maka to abin da zai faru din shine wato zarfin zaman ne amma lil mustaqbal amma bayanuhu yana can inda za a ce mana alimat nafsun to abinda zai faru rai za ta san me ta yi ko me ba ta yi ba wa izan nujumun kadarat to bayan rana an bice haskenta ko an cire ta ko an nade ta to wa izan nujumun kadarat su ma tauraru taurari idan suka sirnanu, su ma duk suka zubo dabarani yake cewa qala abul aliya abul aliya yana cewa haddathani ubay ibn ka'ab ubay ibn ka'ab ya bani labari qala yake cewa sittun sittun abubuwa shida ko sittu ayatun wasu ayoyi wasu alamomi guda shida qabla yawmil qiyama kafin ranar tashin alqiyama za su sai yace bainan nasu ko bainaman nasu fi aswaqihim mutane suna cin sha'aninsu suna kasuwanninsu suna harkokinsu izza haba zauku shamsu kawai sai su ga hasken rana ya tafi fa baina ma hum kazalika suna nan an basu cikin duhu da tunani ne ya faru ba hasken rana ya tafi izi tanasaratin nujumu sai taurari su faru fa baina ma hum kazalika suna cikin abubuwa guda biyu rana ta tafi ba hasken rana taurari sun faɗo iz waqa'atil jibal sai duwatsu su ma sai duk su faɗi ala wujuhil arbi a bayan ƙasa fata harrakat sai ƙasar ta girgiza wa ɓarabat ta yi raurawa wa hata hatarakat sai su ƙone wa atul jinnu ilal insi sai mutane su gigita sai aljanu su gigita su iyo wajen mutane wal insu ilal jinni su ma mutane su yi kan aljanu waqtalatatid dawabu wa biyur sai a haɗe tsakanin dabbobi da tsuntsaye wal wuhush da namun daji wama wama ju ba'dhum bi sai wato a haɗe sashe da sashe saboda wannan yake nama idan alkiyama ta zo to wa'annan alamomi ne wa izal jibalu suyirat haka kuma idan duwatsu su kuma aka tafiyar da su dutse yana tsaye wanda muka ce shi ko gizau baya yi duk karfin ka in ka zo kada ke shi sai dai a jajanta maka ba a jajanta wa dutse ba sai dai ka ji jiki amma ba ka wato abin nan din dutse ba a'a yasa ake cewa karan kwai da dutse kaga an karan kwai da dutse wa yake jin jiki kwai ne yake jin jiki shi dutse ko gizau baya yi saboda karfinsa saboda kafuwarsa a bayan ƙasa saboda Allah ne ce wal jibala autada mu ne muka sanya su su zama wato turaku to wa izal jibalu to duk shi wannan dutsen da ko gizau baya yi babbar aya ce a tsaye madaddahar amma in kiyama ta zo su yi rat sai a tafiyar da shi abdurrahman sa'idi yake cewa ai sarat kasiban mahila sun masarat kal'ihinin manfush kaman kaɗaɗɗiyar auduga summa gayyara sannan ya canja wasarat haba'an mumbassa sai zama kamar kura abu daidaitawa ya nike da kansa shi kansa dutsen wasirat an ha sai a tafiyar da dutsen daga inda dutsen yake an tafiyar da shi wannan ayar tana da da faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake cewa wa yau manu jibala wal arda bariza ranar da za mu tafiyar da duwatsu ƙasa ta fito fili ya maimakon yanzu bishiyoyi wani gun tudu wani gun tudun dutse ya kare gaban sai dai ka hangi abin da ya kare gaba, to idan aka tafiyar da duwatsu bishiyoyi ma haka kaga kenan ƙasar za ta zama flat daga inda kake kawai sai dai iya inda idanka yake iya gani ya hango maka yadda gwargwadon yadda idan kai ke cin dogon zango ha kawai zai ga fili ne duniya din flat babu dutse babu wato wata bishiya da ta kare shine Allah ya ce wa yawma nusayyirul jibala za mu tafiyar da duwatsu wa taral arda bariza kaga kasar ta fito fili wa hasharnahu to kuma su ma mutane sai mu tayar da su falan nugadir minhum ahada babu wani mutum da za a bari inda aka ce an hura kawon alkiyama kowa sai ya fito shine wata ayat ta ce yawma idzun tu'raduna la takhafa minkum khafiya wannan ranar ce za a bujiro da ku daga cikin kabari la takhafa minkum khafiya ba wata ne buya da ta isa ta buya a filin alƙiyama ne mutum zai nemi wajen buyan a ce masa babu ko kuma a ce tafi duka buya ya rasa inda za shi duk kowanne ana yi filin alƙiyama Allah madaukakin sarki ce ya qulu lil insani yawma izin aina al mafar dan adam zai ce ainal mafar ina wata mafaka ina wurin tsira ina wurin gudu Allah ce kalla la wazar ila rabbika yawma iznil mustaqar ba ka da wani uzuri ba abin da zai taimake ka kawai ila rabbika yawma iznil mustaqar a gaban ubangijin mana nan kace inda kace kawai sai hali sai sallah ka gani wata ayar kuma ta ce ta za a yi a gudu ya ma'asharal jinnu wal ins ya ku taron aljanu da mutane dama kamar lokuta idan aka aka tura zuna din wannan aka fito daga cikin kaburbura muhudi ina ila da'i mutane suka amsa wa mai kira suka bi asrafil ba wanda ya waske su aka zo aka taru a guri daya mahashar kenan ana gama taruwa duk inda aljanu suke sai su zo a nemo su sai su kewaye mutane yanzu an samu ba biyu mutane da aljanu sannan daidai lokacin Allah ya ce wa futi hatis sama'u fakanat abuwa ba a wata yare ce mala'ika, mala'ikatu tanzila sai a sauko da mala'iku in mala'iku suka sauko sai su kewaye mutane an samu ci uku amma dai ni da kai mu ne a tsakiya aljanu a bayan mu mala'iku a bayan aljanu sunan ranar yau ya ma ranar tsayuwa mai yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijin duniya da abin da yake cikin ta min kana miqdaruhu daruhu alfa sana yini ne guda ɗaya. amma gwargwadonsa faɗinsa awanninsa shekara dubu hamsin wa inna yawmin inda rabbika ka alfi sanatin min ta'ud yini ɗaya a wajen ubangijinka kaman shekara dubu ne a lissafinku na duniya saboda ana wannan tsayuwar gumi yayi gumi an kusanto da rana kowa laifinsa iya guminsa to shine fa sai Allah ya kira ya ma'asharal jinnu wal ins ya ku taron aljanu da mutane mun ce nau'in halittu ne muke da su a wurin uku to amma biya aka kira waye ba a kira ba mala'ika ya ma'asharal jinni wal ins ya ku taron aljanu da mutane me yasa ba a kira mala'iku ba saboda su mala'iku tsakanin su da Allah illa qilan salaman salama Allah ya ce su la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba ta saba ma Allah abin da ya umarce su in yace ayi an gama su ibadun mukramuna ne bayi ne masu karanci wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina su kiraman ne masu karamci ne masu yin aikin su ne masu rubutu ne ma'ana dai su ba a sa su shi sun ki ba haka wanda yake da matsala ni da aljani da kai ko da ke ko to shine sai Allah ce ya ma'ashar aljinni wal ins ya ku taran aljanu da mutane in istata'atum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi idan kuna da dama ku gudu ku shiga sasannin sama ko ƙasa sai Allah yake famfuzu go ahead a ci gaba da gudu an bada dama famfuzu ku gudu kaga anan gudun za a bada damar a yi amma cilli cilli to in za ka gudu da Allah ka tuno taron wannan ba taron state ku Kano ba ba taron ƙasarku Najeriya ba ba taron ku Afirka ba ba taron Asiya ba duniyar gaba ɗaya ba kuma sanctuary din da ka rayu a ciki ba wannan shekara ɗari ɗin ba a'a milladun adam tun daga kan annabi adam alaihi salam ila akhirin nasi zuwa ƙarshen mutane da za a haifa za a tare a guri ɗaya kowa ya zo babban birnin tarayya kiyama to sai a ce a wannan talan na iya mutanen ma kaga sun fi karfin tunaninka da suratawarka mutanen Kano a tare ma na shekara ɗari ya za ka gansu a ce ka yi gudu a cikin mutanen kano na shekara ɗari sai ka faɗi kana haki adadin taron mutanen ya maka yawa ka yi gudu a cikinsu to amma ba kanan ba ba najeriya ba ba asiya ba afirka ba ba duniyar ba ta wannan zamanin tun daga kan annabi adam har zuwa ƙarshe nan gaba alkiyama wani mutum na ƙarshe za a tare sai a ce ka gudu to da ka kai gudu a cikinsu ka ma samu damar gudu sai ka gama gudu a cikin mutane da ka gama da mutane bayan su zai ga katangar kuma su waye. aljanu jekaran nan abin da ya koro ka ya fi ƙarfin aljanu za ka iya keta a cikin su ya fi ƙarfin tsoronsa abin da ya koro ka ga aljanu da yawa akan mutum ɗaya zai ka ji an fitar da ɗari gashi kuma ɗan adam ɗin ma nan ya zo ya tarar da su to kaga yawan aljanun ya fi yawan mutane su ma je ka keta su kana ta gudu shekara nawa za ka yi allahu ya alamu ladda ka gama gudu a cikin aljanu sai ka katangar kuma da ke bayan aljanu su waye. to nan fa daya in ka zo nan fa to fa nan fa daya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya taba ganin mala'ika jibrilu da fuka-fuki 600 sai ce kowane fuke sirjul ufuki ya tokare sama zalla ka gama gudun tsira ka zo inda kuma fuke ma ya tokare sama ka dan gidan barewa da biri ne kai dai wani irin tsalle zaka yi nan kuma to kaga kenan waccan wahalan ma da kai kai a banza wai wannan fa mu kaddara abin da ba zai yiwu bane mu kaddara ma zaka iya gudu ka gudu cikin ka gama da mutane ka gama da aljanu to ka zo wajen wanda su fuka fikin su ya to kare sama ta ina zaka keta su shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ya ma'asharal jinn wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu ya kutara mutane da aljanu idan kuna da dama ku yi gudu ku nemi wata mafaka a sasannin sama ko ƙasa an ba ku dama ku tafi. Za ka shiru sai kawai Allah ya amsa wa kansa ko mala'iku su ce la tanfuzuna illa bi sultan to ku sani ba ku da wani tsira ba inda za ku je illa bi sai dai wanda ya zo da sultan as-sultan suka ce shine abu biyu al-iman wal amal salih al-iman wal amal salih imani da aiki da kwarai kawai shine tsiran a wannan rana amma in dai babu shi la tanfuzuna illa bi sultan babu inda za ku je wato ku tsira kaga wannan yake nuna maka yanayin alkiyama yanayi ne sai an tashi an kiyaye sai an yi da gaske sai an nema wa kai mafita tun daga nan wato duniya saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma nusayyirul jibalu wa da arda bariza za ga ƙasa ta fito ma'ana ba wani abu da yake kare gabanka don babu dutse babu shiya wa hasharnahum su ma mutanen mu ta da su falam min minhum ahada ba za mu bar wani daga cikin su ba suratul kafi aya ta 47 da fadin Allah madaukakin sarki da yace wa yasalunaka anil jibal suna tambayar dangane da dutse to idan alkiyama ta tsaya dinnan dutse ya za'a da shi inda dan adam ya san me dutse ya san karfin dutse to yasalunaka anil jibal suna tambayar ka dangane game da dutse sai Allah ya ce fa qul ka ce ha rabbi nasfa ubangiji na zai nike shi nikewa fa yazruha qa'an safsafa sai ya bar bayan ƙasar kawai flat fili ne ƙa'an shi fili kawai floti ne ba wani abu a cikinsa safsa la tara fiha wajen wala amta sannan ba za ka ga tudu ko kwari ba a bayan ƙasa a daidai wannan lokacin da Allah ya tafiyar da duwatsu suratul daha ayata 105 zuwa 107 daga nan sai Allah ya ce a wannan aya da muke cikinta ta wa izal isharu qutilat idan ishar raquma ko kuma taguwa zamu ce sune ta matar raquma masu ciki wanda sun kusa su haife cikin su ashra'u shine guda daya ishar kuma jam'in su da yawa raquma masu ciki Allah ya ce to idan wa'annan raquwan masu ciki qutilat ai taraka ha arbabuha masu su suka bar ma'ana dai mutum ya bar dukiyarsa a wancan lokacin Allah madaukakin sarki ya kafa musu hujja da raƙuma saboda ma dai karshen abin hawa raƙumi in kana da raƙumi kai ne ka kure malejin abin hawa to mai raƙuman da suke da juna biyu ya yake kula da su to sai shi Allah ya ce to isharu ofilat su wa'innan raƙuman idan aka watsa gayyarsu ma'ana aka fita sha'aninsu ne su ya gigice ya bar su ha'ar babu ha, masu su suka bar su ne ma an anha saboda wannan yanayin alkiyama da zai shagaltar da kai ga barin abin da ka mallaka ya zo yanzu ba mallakar ba kake tunani kanka kake tunani ba ya maka wannan karatun fa ya ce ne in ana ta kai ba a ta kaya tuba shine abin da Allah yake ga misali da shi in kiyama ta zo ba ta kayan ka kake ba shine wa izal isharu ubdilat duk abin da ka mallaka din da kanka zaka bar shi yanzu ta kai ta kai aiki ya in duka yayi yawa na kai karewa saboda haka wa izal isharu ubdilat idan wato raƙuma kadarorin mutum hajar mutum da kansa ya batta saboda abin da zai shagaltar da shi ya zo sun maƙala sannan Allah maɗaukacin sarki ya sake cewa wa izal hushu hushirat idan dabbobi ko ka ce namun daji hushirat su ma aka tayar da su kata da yake cewa yuhsharu kullu shay'in za a tadar da kowane abu hatta dawab har dabbobi sai an tayar da su lilƙisasi domin yin qisasi fa iza qubiya bainahum idan aka yi hukunci a tsakaninsu ruddat ba. sai a mai da su ƙasa kawai wadda ta tunkuyi wata ta tunkuye ta wadda ta bige wata ta rama ƙarshe an gama kowa an ɗauki sashi a dabbobi ta ce to ku zama ƙasa shi ne daidai lokacin shi ɗan adam ya san shi hukuncinsa ba ka zama ƙasa ba ne hukuncinsa shi a ƙarshe shi ne ka tafi wuta ko ka tafi aljanna fariƙun fil jannati wa fariƙun fil wasu su tafi aljanna Allah ya datar da mu wasu kuma a ce su tafi wuta Allah ya kare mu to idan ɗan adam wanda yake kafiri ya ga su dabbobi shi wannan shine kisasun shine hukuncin su wanda tun ku wata tarama a ƙarshe an ce ku zama ƙasa na naba'i da muka baro sai Allah ya ce wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sai kafiri ya ce ya laitani ya kai tona ni ma ina ma ƙasar zan zama saboda ya gama ƙaryata alƙiyama, ko kuma ya gama holewarsa ya gama shagalarsa bai yi abin da ya kamata ya yi na guzuri zuwa kiyamar ba wala Allah kuma mutuwa ta mamaye shi ko yana halin yarinta yana ganin ƙuruciya ce yana da lokaci ko kuma a'a yana da budurwar zuciya ya girma ma bai san ya girma ba haka dai wani dalili wanda ba karɓaɓɓe ba ne a shar'ance sau da aka sai mutuwa ta zo masa a halin da yake ciki za ka tun da baya zo ba guzuri sai ya burin cewa ina ma shi ma ƙasa zai zama dan in ba kasa zai zama ba ya san to inda zai je sakamakonsa ba mai kyau ba ne zaka shi yasa ake so kori dama idan ana da ita kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace igtanim kamsan qabla kamsin yace ka amfani abubuwa biyar tun kafin biyar su zo maka gaba ɗaya mai dungurungun yace hayatuka qabla mautika rayuwarka kafin mutuwarka ka tabbatar ka amfani ta sannan yace shababaka qabla haramika ka amfani ƙuruciyarka kasancewarka matashi ɗan bana bakwai mai ji da ƙarfi to kar karfin ya ƙare a bal kar karfin ya ƙare a abubuwan da ba su da amfanin lahira bare ma na duniya a ka amfani rayuwarka tun kafin wato tsufa ya zama ka amfani ƙuruciyarka shi yasa wancan hadisin da ya ce mutane guda bakwai za su shiga inuwar al'arshi ranar da ba wata inuwa sai wannan kun ga akwai shabun na nasha'a fi ibadatilla akwai saurayin da ya taso cikin bautar Allah shi Allah ya masa katari duk wannan kuruci dangin hauka din da ake faɗa eh ka san Bahaushe ya gama karatu akan matasa akan kuruci ya ce kuruci dangin hauka to da yanzu ne zai haukan titi gani yake duk a bayan su shugaban kasa ma bai isa ba saboda yadda yake ji da kuruciya in yi wani abin yana ganin ya gama cinyewa kuna ganin sa mahaukaci to kuruci dangin hauka kenan to ka amfani shababaka kasancewarka saurayi matashi kabla haramika tun kafin tsufa ya zo maka ce ka amfani sihatika lafiyarka qabla saƙamika tun kafin rashin lafiya ta zo maka kana da lafiyar baka yi ba rashin lafiya ta zo kana kwance sai dai kaga ana yi irin abin da ake na kirki yanzu kai kafi kowa bukatarsa don kana jin tafiya za ka yi to kuma baka yi ba wanda ake na banzan ma kuma kana sai dai yanzu kaga ana yi kaga bi babu kenan to ka amfani lafiyarka qabla saqamika tun kafin rashin lafiya ya zo maka sai ce faragaka ka amfani faraga lokaci da kake da shi tun kafin rashin lokacin ya same ka walala in kana kai ɗaya bacalo kenan ba ka da kowa to kana da makin wasu abubuwa ɗin in ka fita sai lokacin da ga dama ka dawo in ka kwanta sai lokacin da ga dama ka tashi amma kana kawo wani kana ajewa ko wata kana ajewa to yanzu hatta dawowarka gida ma akwai limit in baka dawo ba akwai tashin hankali kaga damammakin sun fara karanci kenan ba za an fara samun yaya to yanzu nauyin ya kara ma sai shagulgulan sai su maka yawa ba gama da wannan ba wannan yanzu to shi yasa yace ka amfani damar da kake da ita kabla shagulika tun kafin shagulgula su zo su maka yawa so wannan da yake nuna mana ita rayuwa su ake a amfane ta kada a yi wasa da ita kada kuma a je a yi ta. mutum ya waye gari yake sha'awar dabbobi bayan an musu hisabi ya ce ya laita ni ya kai cona ni din ma kun tutura ba ina ma a ce ƙasa wato zan zama kuma za a yi musu lissafi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mamin dabbatin babu wata dabba fil ardi wadda take bayan ƙasa wala irin ya tsiru bi haihi ko wani tsuntsu da yake wato ɗagawa da fukafukansa Allah ya ce illa umumun amsalikum su ma wata tawaggu ne halittu ne kamar ku ma faratna fil kitabi min shay ba mu sakacin barin wani abu a littafi ba summa ila rabbihim yuhsharuna su ma dai gaban ubangijin su za a tayar da su za a yi musu wato hisabi suratul an'ami ayata 38 saboda haka kaga kenan duk dai abin da dan adam yake zai tadda wato abinsa a wata ayar ce wa tsaira mahashurat a suratul dun su ma dai wato tsuntsaye su mata da su za a yi wato filin alkiyama to daga nan akramuka Allah sai aya mu ta shida zuwa ta tara وإذا سئلت بأي ذنب na'am duk ana magana ne akan alamomin ta ita alkiyama wa izal biharu sujirat idan koguna suka barke hatta ta'udu baharan wahid wannan kogin ya hade da wannan wannan ruwan ya hade da wannan a ƙarshe a wayi gari kawai ruwa ɗaya ne shine biharu sujirat koguna suka barke suka hade da juna shi ya ce wal baharul masjur ko a cikin suratul dur ya da wasu koguna wanda suke masjur ce wa izan nufusu idan kuma dukkanin rawuka zuwijat suka dawo jikin masu su shine aka auratar da su aka hada su dama aka ce aure shine hada wani abu da wani abu to da da ka mutu ai zan aka zare aka raba ka da shi aka daugawar ka aka je aka binne to wa izan nufusu zuwijat idan nan rawukan aka dawo da su cikin wato jikin masu su ai qurrinatil arwah bil ajsad aka dawo aka hada rawuka da jikin da suke da su wato da masu su yana daga cikin alamun alkiyama kenan tashi za a yi wa izal mawqudatu su'ilat haka idan wadda aka je aka binne ta da ranta su'ilat ta yi tambaya ta ce bi ayi zambin qutilat da wani zanubi aka kashe ta wannan yana daga cikin halatul arabu qabla al-islami halin larabawa kafin musulunci farko mushriku na shirka suke yi dunar asunama suna bauta wa gumaka babban laifin da Allah ya tsana duk laifin da ka yi wa Allah in dai baka kai ga yin shirka ba to baka kura malejin laifi ba amma daga ran da yi shirka to a laifi ba abin da ka bari dan yi laifin da in ma ka mutu ba tuba to ba aljanna kai kun yi ban kwana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa aka yi shirka da shi amma yana gafartawa abin da ba shirka ba sai ya taimaka maka ga wanda hikima ta sai ya taimaka. masa amma ba a yafe maka ba in ba shirka bane sai ka je gidan wuta ka yi zaman yari ka fito ka tafi aljanna amma wani abu ne Allah a matsayin sa na ar-ra'ufu ar-rahimu al-wadudu ma'ana ar-ra'ufu mai tausayi ar-rahimu mai jinkai al-wadudu mai nuna soyayya ga bayinsa amma duk da wannan siffofin nasa na rahama wani abu ne idan kai in ya banka ka a wuta ba zai kalle ka ba shine shirka in an ce shirka shine musawatu ghairallahi billahi fi ma huwa haqqul lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah to inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi baya gafarta an yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abin da ba shirka ba yace wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima wanda yayi shirka da Allah hakika ya kinkimo zunubi mai girma to su larabawa daga cikin mafi munin rayuwarsu mushriku na shirka suke ya abudun al'asunama suna bauta wa gumaka sannan yana daga cikin laifinsu suna binne 'ya'yansu mata wa hunna hayatun suna da rayuwa ana haifa masa 'ya mace zai je binne ta me yasa khashiyat al'aru wal aibi don tsoron abin kunya da aibu rayuwa suke ta yaƙe yaƙe saboda haka kada in aka baka tara gwaraza ba masu ƙarfin yaƙi in yayanka mata ne idan aka zo yaƙi ya taso maka kame su za a yi zama bayan wasu to za ka aibu ne kai mata a wajen ka. ko kuma abin kunya ta je ta yi maka a ta yi fasikanci ta zama ta samu 'ya'yan da ba su da mahaifi to wannan shi yasa su kawai a jahiliya ana haifa mutum ya mace sai je binne ta shine qur'ani ya baka labari wa iza bushira ahaduhum bil unsa suratul nahl ne ko zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan aka wa su da bushara ana cikin jama'a ana cikin aka ce aka masa waya misali aka ce ai ta sauka me aka samu aka ce ai mata aka samu abba Allah ya ce salla wajhuhu muswaddan sai fuskarsa dandanan tare ne ta yi bakin irin saboda damuwa ya tawara min alƙaumi min su ima bushira bi har ma yana fita daga cikin jama'a yana koya ka ce ga can mata aka haifan masa wai abin kunya ne ya tawara min alqaumi min su ima bushrabi to aka sai zama tunaninsa ayimsukuhu ala hunin am yadsuhu bitrab ya rike wannan abin da aka haifa masa wannan kira bisa wulakanci ba yadda zai koko ya je gina rami ya sa ta a rami ya binne ta am yadsuhu bitrab qur'anin da ya baka labari yace ala sa'a ma yahkumun yayi muni irin wannan hukuncin da suke akan halittar Allah abinda Allah ya ba su su je su binne to irin waɗannan wanda aka musu haka a jahiliya din yana daga cikin alamar kiyama ta tsaya Allah ya ce wa izal ma'udatu ilat. idan wanda aka binne ta da ranta tana ji tana gani Su ilat ta yi tambaya ta ce bi ayyi zambin kutilat to ita mai ta yi me laifinta da wani zunubi aka kashe ta a tabarani a cikin tafsirinsa yace ce wasu aluha taubikun qatilaha wannan tambayar da za ta yi kamar wulaƙantawa ne tozaltawa ne ga wanda shi wato ya kashe ta so wannan shine ƙarshen karatunmu na yau abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sani ba ko da tambaya na'am eh eh ai ba za su dama sittin ba saboda larura ce ta same su ba su suka ba da gangan suka yi ba wani abu suka je kasuwa kuma aka sa tiyaga wannan tiyagas in ya ja sun ji wahalar suka karya azumi ɗaya za su rama saboda ai ba da gangan suka karya azumin ba wani matsala ce ta samu to sai me Mm. Hmm. ha kawai ayyukan da kake yi shi suke rubuta yi ka zana kwarai sun rubuta yi ka zana kwarai sun rubuta ka yi sallah sun rubuta ka ki sallah sun rubuta ga tsakaninka da mahaliccinka akwai bauta masa za su rubuta ba kai ba ka wannan tsakaninka da Allah ne tsakaninka da mutane wani ya zalunci wani wani ya zalunci wani an rubuta a wani yi wa wani abin kirki an rubuta to ga duka akwai na'am Eh. shikenan sai a goge na farko ma dai mala'iku in kai abin banza ba sa gagga rubuta sai an dan baka dama ko za ka tuba in baka tuba ne sai a je a rubuta haka kuma ko an rubuta in ka tuba daga baya ko wanda ya maka ya yafi ya abin nan sai abin nan saboda hadisi ya ce at-taubatu tajibbu ma qablaha tuba tana shafe abin da aka yi kafin ta haka kuma in mai haƙƙi ya yafe maka haƙƙi shikenan sai Allah madaukakin sarki ya yafe wannan shi ne hmm. to ita mutuwar shahada Allah madaukakin sarki ya ce wala tahsabanna na qutilu fi a amwatan bal ahya'u inda rabbi wanda aka kashe su don Allah karku tsammanin matattu ne rayayyu ne a wajen ubangin su amma irin rayuwarsu Allah wani wata alaƙar ya sani sai babu wata daraja sama da darajar shahada musamman shahada mata wajen yaki Mm. Mm. Mm. idan lokaci guda duk suka mutu aka in ya tashi 61 zai yi ba kowa sai ya masa 60 sa ba eh? in wannan dai takon shi ne mutuwar mutuwarsu shi ne magana ta wuce hmm. misali ba zai kashe mutum goma ba kashe ta yi sittin sau goma kai shi ma ya kashe kansa yi ma mutuwa ne Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da su da maɗaukaka Allah dukkanin bukatun mu da kai ne Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka bamu alhaji da bai da lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka tada kafadinsa wahalar da ya sha Allah madaukakin sarki ka sa fara ce wanda suka mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka bamu gudurin tarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimi ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah muna tawassuli da azumin mu da karatukan mu da ayyukan mu da ibadun mu Allah kai mana maganin wannan annoba Allahumma rafa annal bala'a wa corona ya rabbal alamin Allahumma rafa annal bala'a wa corona ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal jizami wa min sayyi'il asqami Allahumma ati ta taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa mawlaha سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين